mun shiga daren asabar wanda ya daidai da daren takwas ga watan dulka'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko kuma daren tara ga watan dulka'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka koma wasa madina yau shekara dubu kenan da ɗari hudu da talatin da ɗaya wanda ya daidai da sha biyar ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da goma a karatun wannan littafi da ke magana a kan mata 'yan wuta idan ba ku manta ba man kai gabar da na takwas ne ko daren takwas man kai gabar da malam ke nuna mana a sanda aka tashi kiyama 'yan wuta suka je suka shiga wuta sai su fara zargin juna da gaya ma juna bakar magana da gasawa juna bakar magana da kuma matsawa juna har mun karanta ayar farko da Allah ke cewa إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله a'malahum hasaratin alaihim wa ma hum bi kharijin minan nar muka karanta ayar gaba inda Allah ke cewa wa qala alladhina kafaru lan nu'mina bi hadha alquran wala billadhi bayna yadayhi ولو ترى إذ الظالمون موقوفون إن ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب waj'alna al-aghlala fi a'naqi na kafaru har dai zuwa ƙarshe wannan duk za ku ji zargi ne suke ma junansu malam a gaban yau ya ce wa ya tabarra'ul awakhiru min al-awa'il waɗanda suka zo a baya-baya sai su watan sai su nuna bara'arsu su nuna ba ruwansu da waɗanda suka zo daga farko wal awa'ilu min al awakhir waɗanda suka zo a farko sai su nuna bara'asu daga waɗanda suka zo a ƙarshe qala subhanahu Allah ya ce qala dukhulu fi umamin sai Allah ya ce ku shiga ya ku ‘yan wuta cikin wasu tarin jama'a kada khalat min qablikum waɗanda sun rigaye ku sun wuce kafin ku min aljinni wal ins cikin aljanu da mutane waɗanda suka rigaye ku waɗanda suka wuce kafin ku da suka saba ma ubangiji kuka bi bayansu da irin wannan sabo to ku shige gaba ɗayanku finnari cikin wutar jahannama Allah ya ce kullama dakhalat ummatu duk sanda tarin wasu jama'a suka shiga cikin wuta la'anat uktaha sai sun buɗe baki sun tsine ma 'yan uwansu da suka iske a cikin ita wutar hatta idan dara ha jami'an har in sun taru gaba ɗayansu a cikin ta qalat ukhrahum li'ulahu waɗanda suka zo a ƙarshe sai su ce ma waɗanda suka zo a farko rabbana ya ubangijinmu ha'ula'i adalluna waɗannan su ne suka ɓatar da mu a duniya don haka arzikin da muke roƙo a cikin wuta a yau fa'atihim azaban dhi'fan minan nari Allah ka zo musu da azaba ninkin baninkin na wutar jahannama qala sai Allah ya ce masu waɗanda suke wannan addu'a suke wannan roƙo likullin dhi'fun kowane ɗayan cikin ku da ku da su yana da azaba ninkin baninkin ninkin walakin la ta'lamuna sai dai ba ku san haka ba jama'a kun gane ku wa qalat ulahum su na farkon da aka yi wancan roƙo a kansu sai su buɗe baki su ce li ga waɗanda suka zo a ƙarshe a cikinsu fama kana lakum alaina min fadli babu wani fifiko watan ba ku da wani fifiko a kanmu na azaba azaba duk ɗaya ce za a yi mana jama'a kun gane ba wani fifiko duk azaba ɗaya ce sai Allah ya ce fazuqul azaba don haka ku haɗu gaba ɗayanku ku ku ɗanɗana azabar wutar jahannama bima kuntum taksibuna saboda abin da kuka kasance kuna aikata ma Allah na ta'asa jama'ar musulmi kun gane ko wannan ayoyi sun zo ne a cikin suratul arafi aya ta talatin da takwas zuwa da tara alkullu kowane ɗayan cikinsu ya tabarra'u yana ƙoƙarin nuna bara'arsa nuna ba ruwan shi wa hilul ifsada yana ƙoƙarin juyar da ɓannar da ya a duniya ila gairihi ya mai da ɓannar zuwa ga wani shi cewa shi ya sa shi jama'ar musulmi kun gane ai ko police station ka je an kamo masu laifi sai kaga kowa yana ƙoƙarin nuna shi fa shi wannan ne ya sa shi shi ma ɗayan ya ce wannan to wannan duniya kenan bare lahira fa inda idh yaqulun anan ne sai ka ji suna cewa man aghwana wai wane ne batar da mu a duniya jama'ar musulmi kun gane wane ne suka halakar da mu wane ne ya halakar da mu ne wai wane ne ya ja mana wannan matsalar alfannanuna 'yan fina-finai da muka biye ma a duniya su ɗan iburo jama'ar musulmi kun gane su ne suka ja muka halaka su ne suka samu cikin wannan matsala jama'a kun gane inna lillahi wa inna ilaihi raduna billahi allazi la ilaha illa wani zai ganshi a wuta ne sakamakon yan fina-finai da ya biyewa zai iya sa fim ya kalla na awa uku amma wallahi ba zai iya sauraron ƙur'ani na minti biyar ba to in ya gan shi a wuta sai ya ce wai suwaye suka ja muka halaka ne suwaye suka batar da mu ne masu fina-finai da muka biye wane koya aka yi arraƙi suna ‘yan rawa su suka ja muka halaka ne koya aka yi masu yi rawa muna kallo an gane gidan kwambi irin na da kenan an gane masu rawa inna lillahi wa inna ilaihi raduna yan damban gargajiya duk sun shiga yanzu a nuri yana nan kullum muka tashi inda ya ta can zamu bi za mu ga an taru kullum ko gajiya ba a yi Allah kyauta Allah ibuna masu wasan ƙwallo ne su ne dalilin halakan mu koya aka yi masu shirya wasanni su ne muka biye mu suka zama dalilin halakanmu da batanmu koya aka yi duk wanda ya shiga wuta fasi ya lalubo waye dalilin shigarsa <coughs> jama'a kun gani alwizara ko kuwa ministoci ‘yan majawatan kwamishinoni su ne a wazirai a yau ko na al'umara ko kuwa shugabanni amirai masu martabobi ko gwamnoni ko shugabannin ƙasashe su ne dalilin halakanmu mu. salatin ko kuwa hakimai ciyamomin lokal gamman su ne dalilin halakanmu wai wane ne ya ja mana ne wallahi tallaya za ka yi mamaki yanzu a wanda ciyaman na lokal gamma ne dalilin halakarsa da ma kun gani za a ce a je a sato akwati ko nawa ne sai a bada kuɗi a ce ko nawa ne a saci akwatin duk a je a farfasa su yana zuwa sai a kama shi a yanka ya rungumo akwatin amma an kama shi kamun ma ya kawo gudunmawa an danne shi an yanka <laughs> Allah kyauta almuluku masu mulkin kama karya ne suka ja muka halaka koya aka yi alkullu ya kul kowane ɗayan cikinsu ne za ka ji da bakin shi ya buɗi baki a ƙarshe ya ce za ka ji yana cewa agwana iblis iblis shi ne ya halakar da mu Shi ne dalilin ɓatan fayan sabu ko fayan sabu li iblis mimbar mimbarun finnari sai a zo a kafa ma iblis wata katuwar kujera shine mimbari a cikin wutar jahannama sai a zo a ajiye mai wani mimbari sai ya hau kai ya zauna fa Kulu kama Kala subhanahu shedan ya bude baki ya ce kamar yadda Allah ya ba mu labari Allah ya ce wa qala shaytanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li alaikum min sultanin illa an da'utukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhiyya inni kafartu bima ashraktumuni min qabl inna adh-dhalimina lahum azabun alim Allah ya ce wa qala shaytan sai shaidan ya a kafa mai mumbari sai ya hau ya zauna tunda wannan ya ce to wai mu yan fina-finai ne suka ja muka shiga matsalan nan ko yan dirama yan rawa ne ko sarakuna ko masu mulki ko kowa dai sai ya ta kama kami a ƙarshe sai ya ittifaƙi iblis ne to sai Allah ya ce wakala shaitanu a lokacin shaidan sai ya buɗi baki ya ce musu lamma qudiyal am sanda aka gama yanke komai na hukunci ga su a wuta sai shaidan ya ce musu inna Allah wa'adakum wa'adal haqqi lalle Allah ya muku alkawarin gaskiya kuma ya cika yi alkawarin tunda da ba ku bi shi ba dama ya ce zai zuba ku a nan kuma gashi ya cika alkawari wa wa'adtukum ni kuma ne muku alkawarin sam ba zan bari ku shiga ba Inda ya wuta ce amma ni fa akhlaftukum ga shi na saba muku ma kowa ma kani ne alaikum min sultani kar wanda ya zarge ni ba ni da ikon tankwaro na a cikin ba wanda zai ce ni ne na tankwara shi akan dole duk wanda ya je kallon fim ya ga sanda na zo na rike shi da karfin tsiya ina jan shi yaushe aka yi haka waye shaidanka da ma kun gane duk wanda ya je kallon dambe shedan sai ya ce ikon me nake da shi a kanka ni na kama ka da karfin tsiya na kai ka jama'a kun gane Allah kyauta don haka sai ya ce wa maka ni liya alaikum min sultan ba ni da wani iko a kan kuma kun sani illa an da autukum ni dai na kira ku ne ku zo ku je ku kalli kwallo ko kallon dambe ko kallon fim fastadabtum li iyaka cewa ne ku zo ku yi kuka ansa kuka je kuka yi Falata lumuni dan haka kar wanda ya zarge ni walumu an fusa ku zargi kan ku ta can ba ruwana ma ana bi musarhikum a yau ni ban zama mai iya tunkuɗe muku wannan bala'in ba na azaba da kuka shiga wa ma antum bi musarhiya kuma ba ku zama masu iya tunkuɗe min wannan bala'in azaba ba da zan shiga shi ne mala ya kawo fassarar ma ana bi musarikikum dinnan ma ana bi dafi'in an kumul azab wa ma antum bi dafi'ina an ba na iya tunkuɗe muku azaba ba kwa iya tunkuɗe min ita da haka ma ku tsaya ku ji in inni kafartu bima ashraktumuni min qabl hada ni da Allah da kuka rinka yi kafin yau ni ba ruwana wallahi ba ruwana haka shedan zai buɗe baki ya ce musu fa ni na kafirce ma hakan ba ruwana yau sai Allah ya ce kai inna zalimina kaga kafirai da mushrikai kaga azzalimai lahum azabun alim suna da wata irin azaba mai muguwar raɗaɗi mai shiga jiki suratu ibrahim aya ta 22 fa yunaduna wa yastaghithuna bi ahli aljanna anan ne sai ka ji sun buɗe baki suna kira suna neman agajin 'yan aljanna na minhum an yut'imuhum wa an yaskuhum su rinka neman 'yan aljanna su ɗan ciyar da su abincin aljanna 'yan wuta fa ka ji tsinanu wai 'yan aljanna su ɗan ba su abin da za su ci kuma su shayar da su su ɗan ba ruwa su sha wa ahlul janna su ko 'yan aljanna a lokacin yu'atibunahum suna zargin su wa nahu kun ga duk kamar ma'ana ɗaya ne ko dai ka ce suna suna nuna shesu laifukansu suna kuma zarginsu akan haka an gane ko kala azza wa jalla Allah ya ce wa da ashabul jannati ashaban nari a lokacin ‘yan aljanna sai su kwaɗa ma ‘yan wutar jahannama kira, an kadu wajidina ma wa adana rabbuna Hakan. lallai kam mu mun samu abin da ubangiji mai mana alkawari gaskiya ne gashi mun haɗu da abin fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa kuma kun samu abin da ubangijin ku ya muku alkawari gaskiya ne abin qalu na'am sai ce i eh, ya ce zai zuba mu auta gashi ya zuba fa azana mu'adhdhinu sai wani mala'ika ya shela bainahum a tsakaninsu sai a ji wani sauti sautin aji ana cewa Allah anatullahi ala zalimina Allah ko ka tsine ma kafirai Allah ka tsine ma mushrikai Allah ka tsine ma azzalimai alladhina yasudduna an sabilillah su waye azzalimai su ne masu kange wasu daga bin hanyar Allah masu kange kansu kuma su kange wasu daga bin hanyar Allah jama'ar musulmi kun gane ku inna lillahi wa inna ilaihi raji'una in ka so karanta waccan aya da Allah subhanahu wata'ala cikin wannan sura suran nan ta ƙasa ƙasa ƙasan izu ashirin nan wannan sura ta izu sha takwas ta izu sha sha tara suratul luqman inda Allah subhanahu wata'ala yake ba da labarin wa minan nasi man yashtari lahwal hadith ليدل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب أليم وإذا مهنكو وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم الله يتي أتكم متاني من يشتري لهو الحديث akwai wanda ke zuwa ya siyo kayan wasa liya billa don ya batar da kanshi an sabilin layi zai je ya siyo karikitan kaya wanda ya san in ya siyo za su batar da shi daga hanyar Allah wannan warshi kenan hafsu ko ya ce wa minan nasi man yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillah dan ya batar da mutane sai ya zo ya buɗe gidan kallon ƙwallo ya buɗe gidan kallon bidiyo an gane ko ya buɗe silma wannan dan ya ɓatar da mutane asalin hanyar Allah bi gairi ilmin wa yattakhidha ha huzwa ya ɗau hanyar Allah da ake wa mutane wa'azi a kanta ya ɗauke ta abin yin izgilanci Allah ya ce fa bashirhu bi azabin alim kai mahin kai ma wannan bishara da azaba mai raɗaɗi kuma in kana so ka fahimci waye wannan shine wa iza tutla alaihi ayatuna in an ja mai ayar qur'ani walla mustakbiran sai ba da bayana mai girman kai ka allam yasma kai ka ce bai ji ayar ba ka anna fi udhunayhi waqara kai ka ce kunnen shi a kota do'iya bai jin abin da ake faɗi jama'ar musulmi kun gane ko billahi lazi la ila illa ko table tennis ka siyo ka ajiya unguwa ka shiga karanta minhajul muslim duk irin waɗannan wasannin shara bata ta yarda da su ba ko sunuka ko table tennis ko ko ma kowace ce irin waɗannan wasannin wa alaikum mm. mm. saboda mai to zai yi saboda training to wannan training ne ya share fili irin yadda manzan Allah ya si zuba tsere da matan shi kawai a gidan in dai training ake nema a share wuri kawai a zuba tsere in ta tsere mai ran da ya rama ya ce hazihi bitilka ya maimaita irin yadda annabi ya gaya ma yadda annabi ya gaya ma aisha watan jama'ar musulmi di yanda muka so mu sai mun rinka kallon ya musulunci ya amince yadda mana ni kawai Allah kyauta to shine Allah ya ce su ne waɗanda suke kange mutane daga hanyar Allah wa ya baguna ha'iwaja suke watan nema ko suke ɗaukar hanyar Allah a karkace an gane ko wahun bil akhirati kafiruna kuma su game da lahira in ka kalli take-taken su wala ba su yadda ba ba su yadda da lahira ba da ma kun gane yanzu wanda zai bude gidan bidiyo yana sa bulufin 'ya'yan unguwa na taruwa suna biya suna kallo wannan tsakaninka da Allah zai wannan za a ce ya imani da lahira fa ko da baki ya faɗa amma aikin shi yana nuna yana nuna bai yadda da lahira ba jama'a kun gani in baki ya faɗa to aiki ya nuna ba haka bane Allah kyauta suratul arafi aya ta 44 zuwa da biyar ila an qal har zuwa inda Allah ke ce ya ce wanada ashabun nari ashabal janna can a ƙarshe sai ka ji 'yan wutar jahannama sun kwaɗa ma 'yan aljanna kira an afidu alaina min alma don Allah ku ɗan zubo mana ruwa mu sha aw mimma razaqakumullahu ko ko abin Allah ya baku na abinci ku dan miko mana mu ci qalu sai su ‘yan aljanna su ce ma ‘yan wuta da suka yi wannan roƙo, inna Allah, ai ku sani, lallai Allah harrama kuma alal kafirina, ai Allah ya haramta abinci da abin sha na aljanna ga kafirai, ai Allah ya haramta wa kafirai. wallahi aka ce wannan magana sai ta fi damunsu, fiye da halin da da suke ciki don me kafin su yi roƙon suna zaton mewa in sun yi roƙon za a taimaka amma a sanda suka yi roƙon sai su ga bala'i ma suka ja kansu don kamun su yi roƙon kullum akwai sa rai bari za mu yi roƙo hala a taimaka mana to amma suna yi sai aka ce inna huma harramahuma al kafirina jama'a kun gane ko na taɓa buga muku misali na ce kamar mutum ne kullum da zazzabi kullum yana fama da zazzabi sai ya je a bashi watan chloroquine a mai allura ya sha a bashi tabs ya sha maldox ko koma ko menene sai dai aka matsa mai cewa wani ai zazzabin nan fi yawa ka je asibiti ya kama hanya ya tafi asibiti ana zuwa sai aka ce ai za a blood test ne sai aka kwaso jini sai aka dan zuba sai likitocin da ke test din wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan sai aka aji abu sai aka rubuta aka rubuta sai ya ce aka yi aka ce aka yi kai haƙuri kawai gaskiya hiv ne ya zama aids kuma tsakani da allah yadda ya kai a jikinka da wuya ma ka wuce gobe ko jibu sai ka da ma kun ga zazzabin da yake zuwa yana shan malaria ana mai chloroquine injection ana bashi taps yana sha yanzu a lokacin yana sa ran aimewa ya warki to amma yanzu daga wannan da ya ji shi kenan kawai kafin ma lokacin mutuwa za ka ga yana ɗan ɗauke numfashi saboda zaton shi lokacin yayi to 'yan wuta in suka shiga wuta azaba ana musu azaba amma duk da haka suna kwaɗayi suna ganin za a ɗan iya taimaka musu da abincin aljanna ko abin sha har su buɗe baki su magana sai sun yi magana a ce ina ai inna allaha haramahu ma'al kafirina to daga ranar bala'i da masifa ce kaɗai sun san za ci gaba da samun kansu a cikinta Allah kyauta allazina takhadhu dinahum lahwan suwaye alkafiruna anan ne. ƙur'ani ya fassara da kanshi ya ce su ne waɗanda suka riƙe addinus wasa la'iban kuma wargi jama'ar musulmi kun gane ba sa ɗaukar addinin da suke wa Allah da mahimmanci inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna mutum zai iya cire kuɗi na fitar hankali musulmi ya bayar a kashe a wurin wasanni amma duk abin da ya shafi addini wallahi an aka ce a kawo taimako sai ya ɗauka yana ai ba ta kaɗan malam Allah gafa ta malam an ce ba ta kaɗan ko ai sadaka ba ta kaɗan hmm. sadaka ba ta kaɗan gaskiya ne munafiki jama'a kun gane ku ku diba ku ga yadda suke taimaka ma ɓanna da yaɗuwar ɓanna amma ku ga yadda addini halin da yake ciki nasu Allah ya kyauta wa gharratuhumul hayatud dunya kuma su ne waɗanda rayuwar duniya ta ruɗa fal yawma haka yau zami kamar ba mu san da su ba a cikin wuta kama na su liqa'a yawmihim hadha kama yanda suka nuna kamar ba su san da haɗuwarsu da wannan ranar ba a yau wa ma kanu bi ayatina yajhadun da kuma yanda suka zama masu yin musu da jayayya game da ayoyinmu a duniya in an ja ba ayar da za a ja sai sun mata ma malami na wa'azi sai a ce hawa malam wannan aya ita kadai ce ba dan gyara malam ba sauci kaji dan wuta yana so wa Allah gyara Allah kyauta suratul arafi aya ta 50 zuwa da daya fayastaghithuna bi khazanatin nari sai su nemi agaji game da wurin masu gadin wuta ɗalibi na takfifal azab su nemi agajin suna masu neman sauƙaƙa musu wannan azaba da suke ciki ƙala ta'ala Allah ya ce wa ƙala na kafaru finnari wa ƙala finnari waɗanda ke cikin wuta sai ka ji sun buɗe baki sun ce li khazanati jahannam ga masu gadin wutar jahannama za su buɗe baki su ce ud'u rabbakum ku roƙa mana ubangiji ku kaji iskanci har a wuta sai sun yi iskancin nan ku roƙa mana ubangijinku maimakon su ce ku roƙa mana mu, a ku roƙa mana ubangijin ku kaji 'yan iska 'yan wuta har a wuta sai sun yi iskanci jama'a kun gane ko sai su ce wa mala'ikun da ke gadin wuta ud'u rabbakum ku roƙa ubangijinku na anna yawma min al'azab ya ɗan sauƙaƙa mana ya ɗan ɗaga mana ƙafa na rana guda na wannan azaba da muke sha rana ɗaya kawai zai ɗaga mana ƙafa ku roƙa mana shi kalu su mala'ikun da ke gadin wuta sai su ce musu su ce ma 'yan wuta ɗin awalam ta ku ta atikum rusulukum bil bayyinat a'a ashe manzanninku ba su zo muku da hujjoji ƙarara ba kalu bala sai su ce sun zo da hujjoji ƙarara kalu su mala'ikun sai su ce ma 'yan wutan fada a ba ruwanmu ku buɗe baki ku roƙe shi da kanku suna shirin yadda za a yi su roƙon kawai sai su ji an ce musu wa ma du'a'ul kafirina ai roƙon da kafire za su yi ba wani abu ba ne illa fi dalalin face shirme ai shirme ne kawai ai in ma sun yi shirme ne tasha ne addu'a ai addu'a tana cikin bata ne ko sun yi a banza suka yi ta don ba za a ansa ba da ma kun gani kai suratu ghafir aya ta 49 zuwa 50 fa yastaghifuna bi ra'isi khazanatin nari sai su ƙara neman taimako da agaji a wurin shugaban masu gadin wutar jahannama allazi jalasa fi wasa'i jahannama yush'iluha wanda shi yana zaune ne a tsakiyar wutar jahannama yana ƙara hurata an gane ko shi mala'ika shugaban masu gadin wuta shi yana tsakiyarta yana ƙara hura a masa. an gane ko sai su sai su nemi agajinsa yunaduna ala malikin fayajibuhum ba da alfi sai su buɗe baki su kira shi maliku shugaban masu tsaron wutar jahannama idan suka kira shi sai ya an samu su kiran amma bayan shekara dubu suna shan azaba sannan zai buɗe baki ya an samu su wa inna yawman inda rabbika kwana ɗaya ko a lahira a wurin ubangijinka ka alfi sanatin min mata udun kamar shekara dubu ne a lissafin da muke a nan duniya kamar shekara dubu ne a lissafin da kuke yi ƙididdigewar ku a nan duniya eh kuma sai an shekara dubu sannan zai ba da ansa suratul hajji aya ta 47 fa yarudda ala talabihim sai an samu su akan abin da abin da suka nema Allah ya ce wana dau ya malik sai su buɗe baki su ce ya maliku li yaqdi alaina rabbuk ka roƙa mana ubangijinka ya ƙaran mana da wannan zama mana a cikin wannan wuta an gane ku fayaji bahu sai an sa musu da cewa In na innakum makithuna ai ku nan masu zama ne a cikin wannan wutar zama na dindindin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai ku masu zama ne zama na dindindin ba ki suna kenan ba ranar fita sai su ji wannan ya fi zama bala'i fiye da halin da suke shiga a baya domin da maiwa akwai saran sa fita wata ran to amma daga ran daga yau an ce zama ne za su yi na dindindin jama'a ba ranar fita zukuruf aya ta saba'in da bakwai hanat wallahi da'autuhum ala malikin wallahi wannan addu'ar tasu ta kaskanta da za su yi wa shi mai roƙon mai gadin wutar nan malik wa rabbi malik da kuma addu'ar da za su yi ma ubangijin shi ne tsaron wuta ɗin wallahi wannan addu'a ta su ta wulaƙanta ta tozarta dan ba za a anshe ta ba fayastagisuna bi rabbil alamin shadidal azab sai su nemi agajin ubangijin talikai wannan bala'i da masifa tsananin azaba fayaqulun filmar ratin ula a karin farko sai su buɗe baki su ce wa Allah rabbana ya ubangijinmu a matanasnataini ka kashe mu saɓi biyu wa ahyaita nasnataini kuma ka raya mu saɓi biyu fa'tarafna bi zunubina mun tabbatar da laifuffukan da muka rinka maka mun yi ikirari mun san mun yi ka yi haƙuri fa hal ila khurujin min sabil ba wurin fita ne da za mu samu wata hanya mu bar wannan wuri da muke ciki zaune Allah Allah suka ce ya kashe su so biyu ya raya su so biyu kun ga kisa da Allah ya musu so biyu da rayuwa so biyu shine an taɓa yin lokacin da ba su an gani yanzu duk wanda saurayi ne 'ya'yan shi na nan a jikin shi amma kaga ba su har lokacin da za su shiga cikin mahaifa suna mani su koma gudan jini su koma tsoka daga baya a hurare, wannan malamai suka ce shine kisan farko da aka fara musu kisa na biyu shine bayan an haife su suka rayu to rayuwa ta ɗaya kenan suka rayu zuwa lokacin da za su mutu to mutuwa ta biyu kenan jama'a ko kun gani daga nan sai a ƙara tashinsu to rayuwa ta biyu kenan yanzu gashi kana rayuwar farko rayuwa ta biyu ga ta can in an tashe ka kayan mutuwar farko yanzu ta biyu na jiranka jama'a kun gane ko to ta biyin in ya tashi bayan ta ba wata mutuwa na rantsi da Allah annabi ya ce idan Allah ya ta da 'yan wuta ya aje su a gefe guda nan bangaren dama 'yan wuta aka ta da su aka aje su a gefen hagu sai a zo da mutuwa in ji annabi kamar ya mutsatsiyar kura sai a zuwa aje ta tsakanin 'yan wuta da 'yan aljanna sai a kwaɗa musu kira gaba su a ce wannan ita ce mutuwa sai kowa ya ta mamaki o ita da ake jin tsoro a duniya kaga ga ta nan ikon Allah sai Allah ya ce mala'iku ku danne ta ku yanka sai a danne ta a kashe ta a wurin sai 'yan aljanna su wani irin farin ciki da jin daɗi hankalin 'yan wuta sai ya tashi sai Allah ya ce wa 'yan aljanna khuludun bila maut ku tafi aljanna ku je ku zauna zama na dindindin zama na dawwama ba mutuwa dan mutuwa ga ta a gaban ku ta mutu a ce ma 'yan wuta kuma ku kama hanya ku tafi wuta khuludun bila maut ku je ku zauna har abadan abidina ma damati samawati wal ard na'am don haka jama'ar musulmi sai su fasa ihu shi ne Allah ya ce sun ya mutu fiha su tafi ta su ci gaba da zama in sun je ba mutuwa a cikinta kuma ba rayuwa mai daɗi jama'a ana nuna mana ga alamar ni'imar Allah na fuskantar mu ta ruwan sama kuma muna ganin dacewar a tsaya nan saboda tun muna tahowa muka ga hadarin nan sosai tsakani da Allah na'am don haka muna ga za mu tsaya a nan karatu sai na gaba fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sai dai don Allah gobe muna gayyata yan uwa ɗaurin auren malam Sa'idu a wannan masallaci bayan sallar azahar ko suke naɗa takardar haka to ranar kiyama haka za a yi masama ka tsayi sijillil kutubi kama bada ana awwal khalqin nu'iduhu kamar yadda muka fara halitta tun karin farko to haka kuma za mu mai da ita wurin an gane ko wadin alaina wannan alkawari ne muka ɗauka wa kanmu ba shawara in na kuna fa'ilin sai mun yi haka Allah kyauta wa barazulillahi lillahi halittu su bayyana a gaban Allah alwahidul qahhar wanda shi Allah guda ɗaya ne mai ƙarfin karya abokin gabarsa mai ƙarfin karya maƙiyansa wataral mujrimi na yau maizin a wannan rana kana ganin 'yan iskan mutane mukarrani na fil asfad suna ɗaɗɗaure cikin da baibayi iri-iri sarabiluhum kayan sawansu min katirani na ɗanyen wuta ne an gane ko shine wani kaya ne baki wanda cikin shi yake kunno wata irin wuta Allah ya kyauta sai Allah ya ce wa tagsha wujuhahum na kuma wuta ta rufe fuskokinsu me yasa li yajzi kulla nafsin ma kasabat Allah ya tsara haka ne da ya saka ma kowace rai abin da ta aikata a duniya in ta da kyau ta gani in ma ba ta da kyau ba dai za ta gani inna allaha sari'ul hisab allah mai saurin lissafin abin da mutane suka mai a duniya ne shine mai gaggawa hisabi din hada balagun linnas wannan wa'azi ne wanda isarwa ce aka ga mutane wali yunzaru bihi dan a ja kunnan mutane da wannan wa'azin a gargaɗe su wali ya'lamu kuma dan mutane su san annama huwa annama huwa ilahun wahid Allah shi abin bauta ne ɗaya wali ya tazakkara ulul alba don masu tunani su tsaya su wa'azantu su yi tunani kan abin da ake faɗi in sun ki kuma ya rage nasu duk wanda ya ƙi ji ba ya ƙi gani ba Allah kyauta fa'amun wa sharabu ahalin na abinci da abin sha na ‘yan wuta malam ya ce wa in sa'alti an sharabi ahliha idan da za ki tambaya game da abin sha na ‘yan wuta wa ta'ami man fiha da kuma abincin waɗanda ke cikin wutar da sai in ce miki ƙalallahu ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce In inna shajaratar zaƙum lallai itaciyar zaƙum an gane tana fitar da wuta ne tafasasshiya a cikinta ta'amul asim wannan itaciya ‘ya'yanta abincin masu saɓan Ubangiji ne a duniya, kalmuhli yanda ka san kwalta wadda aka tafasa, yagli fil kuma in ta shiga cikin cukkunan ‘yan wuta tana zaɓarɓaka tana tafarfasa. Suratul Dukhan Allah ya ce, La ya na fiha bardan wala sharaba, ‘yan wuta in sun shiga wuta, la ya na fiha bardan. ba sa iya gangadawa su bacci wala sharaba kuma ba sa ɗanɗana wani abin sha bari ya magance musu matsalar kishirwa illa hamiman sai dai tafasasshen ruwa wa rasaka da kuma rababban jini mai ɗoyi rasak to wannan da ya ce la ya zuƙuna fiha bardan ga ya can ne ce bardan ai nauman an gane ko yan wuta ba sa bacci to ina wani halin bacci a wuta da ma kun gane ko ba mutuwa ba rayuwa mai daɗi sun malaya mutu fiha walaya ya ba mutuwa kuma ba rayuwa mai daɗi mutuwa tun a can kamun su shigo a idansu an danne ta an kashe Allah ya ce musu ku tafi wuta kolodin bila maut ku je ku zama na dindindin ba mutuwa daga yau don mutuwar gata ta mutu ita da kanta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wakala kuma Allah ya ci ako kuma Allah ya ce a illa hamiman wa saƙa sai ya ce jaza'an wifaqa wannan sakamako ne da ya dace da mugun aikin da suka yi wa Allah a duniya wannan shine daidai da abin da suka yi suratun naba aya ta talatin da biyar eh, da hudu zuwa da shida wakala kuma Allah ya ce tuskamin ainin aniya watan a inda yake cewa hal ataka hadithul ghashiya wujuhun yawma izin khashi'a amilatun nasiba tasla naron hamiya sai ce tuskamin ainin aniya kun ga wasu fuskoki a wannan rana Allah ya ce khashi'a da ganinsu suna cike da tsoro bala'in tsoro hankalinsu a tashe me yasa dan aikin da suka yi ma Allah a duniya gaba ɗaya ɓataccen aiki ba ɗaya na ƙwarai ana shayar da su a wannan rana a ko eh, khashi'a amilatun nasiba tasla naron hamiya kowane ɗayan cikinsu zai ƙone da wata irin wuta mai bala'in zafi tuskamin ainin aniya kuma ana shayar da su wani marmaro na wuta mai zafi laisa lahum ta'amun ba su da wani abu da za a ba su su ci a cikin wuta illa min dariya sai na daga ƙaya irin zarnakon ƙayan nan alghashiya aya ta biyar zuwa ta shida Allah ya ce la yusminu ولا يغني من جوع ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع bai ƙara ƙiba kuma bai maganin yunwa shi abincin ‘yan wuta Allah ya kyauta wa qala azza kuma Allah ya ce falaysa lahu al-yawma hahuna hamim nan gaban mu ran kiyama dan wuta bai da wani masoyi da zai nuna mai soyayya a wannan rana wannan ka ɗauko tun daga inda Allah ya ce wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya walam adri ma hisabiya ya laitaha kanat alqadiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya sai Allah ya ce wa mala'iku khuduhu fagulluhu thumma aljahima salluhu ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين سيتي فليس له اليوم هاهنا حميم باي da wani masoyi a wannan rana a gaba gare da zai nuna mai soyayya wala ta'amun illa min gislin bai da wani abinci sai na itacen wuta narkakkiya suratul haqqa aya ta talatin da biyar zuwa da shida al imam al harwi yace ma'anahu abin nufi da gislin min sadidi ahli nar daga ruwan ƙuraje na 'yan wuta shi aka yi fassara gislin wa mayan gasilo da abin da yake zubowa wa yasilu yake kwararowa saboda ƙuna min abdanihim daga jikkunan 'yan wuta shi Allah ke tarawa sai kuma a ce a ba su shanyi ƙultu ni na ce wa huwal gassaku aidan shi ne da yake ɗaukar ma'anar gassaku kuma dai wa zakar mubarak abdullahi Ɗan mubarak ya ambata mana cewa akhbarana sufyanu al-imamu sufyanu sauri ya ba su labari an mansur ya ce daga mansur an ibrahim daga ibrahim naka'i kenan wa abi ruzainin da kuma abu ruzainin fi qaulihi ta'ala ya samo fassarar wannan magana Allah maɗaukakin sarki daga wurinsu da Allah ke cewa haza wannan kenan falyazuquhu hamimun su ɗanɗane shi tafasasshen ruwa ne yanan su ɗiba su sha wa da kuma da kuma gasaq an gane wannan aya tana suratu sa'ad aya ta hamsin da bakwai kala ibrahim naka'i da abi ruzain suka ce ma yasilu min sadidihim abin da yake kwararowa daga ruwan ƙuraje da ciwuka na jikin ɗan wuta wakila amma wasu malamai suka ce alghassaku shine alqaihu ruwan ciwo amma alghalizu mai bala'in kauri almuntinu mai bala'in ɗoyi da wani shine za a rinka tarbuwa ana ba na sha ana abdullahi bin umar kala abdullahi dan umar allah ya kara masa yadda ya ce alghasaqu alkaihul ghalil abinda ake nufi da shi shine ruwan ciwo mai mugun kauri lau an qataratan minhu tuhraqu fil magribi da za a ɗebo ɗigo ɗaya nashi a kwarara shi a inda rana ke faɗawa an tanar ɗahalar mashiriki da duk waɗanda ke rayuwa a gabashin duniya idan aka ɗebo ɗigo ɗaya nashi aka watsa a inda rana ke faɗawa to duk waɗanda ke inda rana ke fitowa sai ta mai da su gaba ɗaya sun koma ɗoyi suke dukansu Allah kyauta Wakila wasu malamai walau anna hatu huraku fil mashriqi da kuma za a ɗauko ɗugo ɗaya a kwararo shi a inda rana ke ɓullowa an tanat ahlan magribi da waɗanda ke rayuwa a inda rana ke faɗawa sai ta mai da su gaba ɗaya sun koma ɗoyi da wari suke Wakila amma wasu malamai suka ce alghasaku abinda ake nufi da alghasaq allazi alladhi la yustata'u min shiddati bardatin shine abinda ba a iya ɗaukarsa saboda bala'in tsananin sanyi wa huwa zamharir wanda shi ke ɗaukar ma'anar watan azamharir shine jaura Allah kyauta wa qala ka'ab ka'ab yace al abinda ake nufi da al ainun ne fi jahannama wani ido ne marmaro ne a wutar jahannama yasilu ilaiha hammatu za ta hamma duk wani zafi an gane yana kwarara zuwa ga wannan watan watan wannan ido din na ruwa an gane ko ainun ne fi jahannama wani idon ruwa ne a wutar jahannama ilai ilaiha hamma kullu ta hammatin duk wani zafi to yana gangarawa ne ya koma wannan idan ruwan dukkan wani zafi can yake tattaruwa ya koma fatastan ka'u to idan ta taru ta taru sai ta zama kamar wani ɗan kududdufi an gane ko wai ta bil adami sai a zo da ɗan adam mai saɓan ubangiji a duniya fayug masu fiha sai a ɗan tsoma shi so ɗaya a ciki gama satan shi ne tsomawa ɗaya za a yi mai a ɗan lima shi a fito da shi fayas kuɗi jilduhu fatar jikin shi gaba ɗaya sai ta zagwanye ta faɗi sai ya koma ƙashi wa lahmuhu da naman jikin shi gaba ɗaya zai zagwanye ya zubi saboda bala'in zafin wurin sai anil izami fatar shi da tsokar shi gaba ɗaya sai ta rubu da ƙashinsa sai ya koma ga gashi kwarangwal fayajurru lahmahu fi abai wannan naman jikin nashi da wannan fatar da ta zagwanyi sai ta taru a daidai